haram ni yake in kayo cuta haram ni yake in aka ma cuta haram ne in kayo keta haram ne in ya aka ta mutu to kin ga yanzu kuna ina diyan da zaki ki gudu ki ban masa wannan gawar a cikin adai da sau. kinga idan kika yi haka akwai babbar matsala kuma wannan matsalar ba kowa za ta shafa ba ke za ta shafa don yanzu haka maganar da nake gaya miki ba kowa a cikin gidan masu gidan sun karɓi gidansu kowa ya fita amma ba kya kusa da mai mashin ɗin ko to kin ga diyan da zaki ki kiga kin gudu kin ban masa gawar a cikin adaidai sau wannan lambar da aka kira an daina aiki da ita kuma an rufe ta har abada ba za ta sake aiki ba tililintin abdulsalam me ke faruwa ne ka je kai tambaya za a gaya maka wai abdulsalam shi kansa fa bai yadda cewa matan shi ta mutu ba kana ji hmm. yanzu abu ɗaya za ka yi mu ka jira ni a nan gurin zan je ni gida in ɗauko katin nan da na ce maka na manta a'a wai kina nufin yanzu sake komawa gida zami sannan mu ɗauko katin mu sake dawa ba sake komawa za mu yi ba kai jira na za ka yi da ita a nan gurin ni ne zan je ni gida in ɗauko katin in dawo A hajiya. In har zan takura maka ba za ka iya hakuri in je in ɗauko katin nan in dawo ba ka zo ka kama min ita mu sauke ta ni kuma sai in sallame ka ka tafi. Kin ga hajiya. Aiki na na gaba ɗaya mutu saboda taimakon nan da kika ce da Kin ga akwai ankul ɗina babban likita ne a wannan asibiti. Mu shiga ya tabbatar mana da cewa ta mutu ko tana raye. To kaga yanzu barin sake kiran mijinta a waya. in ya so sai ya turo min wani abu domin kuɗin hannuna wallahi ya ƙare turo min wani dakata kin manta nan fa asibitin gwamnati haram haram ake miki saurayi na ke a karya ki sannu ku yawa sannu kamar na san ki aina eh na manta amma dai kaman na taba ga sanin wannan fes zai iya yiwuwa amma ni gaskiya ban gane ki haram haram tafiya za ku yi eh wallahi ko za ku rage min hanya na kika yi unguwa uku haram muka buga da kin ga mun yi hannun haram haram kamar yadda muka ban kwana da layukan da muka baro a wancan gidan to ba za mu sake koma gidan ba domin na san maman John can za ta kai gawar Sadiya haram a ba ba komai kun ga wani minti biyar kaga yanzu yanzu zan jin ina za ka je haram ba za mu sake koma ta hanyar wancan gidan ma ba za mu sake yi ba domin da matsala oga magana ka gaskiya ne ba zai zama ko da muna tafi a layi layi ba dole ne tun da ba za mu kama wani gidan ba to ya kamata mu je mu nemo ko da otel karami ne sai mu labe ana to in banda abin ka ina muke da kuɗin kama hotel magana ta garne uga kai ba irin wannan manyan kuɗin ake bari ba gaskiya da tukunta zan yi sai na yi akan na gana ɗauko wannan kuɗin ko dan na mayar da asarar motata dan na san motata za ta har abada ba za ta dawo ba Abdulsalam ya ci amana ta Baya ko ɗaukan wayata. Yanzu babu wanda nake gani zai zai min mafita sai kai ogana. Ina so na biya iyayena gidan haya ya za a yi. Akwai yadda za a yi. Za a biya musu babu matsala kin ji? Kin ji 'yan mata? Akwai gwaldan mana haduwa da ita ido hudu. Akwai kuɗaɗe na masu tsoka masu kitse. Sai a biya iyayen na ki normal ne ai ko? da ke ma kina abin da ake so ko ba haka bane ba eh wace ce golden kuma me kake son a mata ano ah, baki san ta ba baki san fuskar ta ba baki taba ganin ta ba kudade na ne har miliyan biyu a nan ta to na karba kuma eh normal sai in ya ga miki ki sauganci ko sai kira nake ta yi na kira ta yi wajen su saba'in ba ta shiga ko so take ta ci amanaka in ranta ya kira ne. hello golden baby hello na ta kyawwa loki tan da sai ko loki nake ina ta ko loki ba kya ba kya daga me ci matsalar me ya faru ni na yadda a raina ba sagin cin amana ni da kai ma ka san ni ba maciya amana ba ce amma mace ce mai nema kanta mafita kiran da kake yi min yayi yawa ojo shi yasa na kira ka sanar da kai cewa ka cire usman a cikin ranka saboda usman ya riga ya dawo hannuna ba zai dawo hannunka ba in a nutshell a takaice ban fahimci me kike nufi ba <laughs> abinda nake nufi shine ka siyar yadda ka siyo haram na fahimci lissafin idan lissafi na yayi daidai kin ci amanar da ya ko to shi kenan kaldan amma ki sani ba a gaya wa an ne gayya ko dan ya sha giya zai ci ba wanne taɓa amana ta ya ci banza kar ki bari lalle lalle ma hadu da ki <laughs> to ni ina za ka ganni ni da ma zan je can in yi aure na in killace kaina ina zan bari ma haɗu da kai haba ojo shi kenan mabuga amma dai in dai a wannan duniya kike a wannan nahiyar tabbas ina na nemo ki kuma sai na haɗu da ki kuma hukuncin da zan miki sai kin yi dana sanin me yasa baba ku ta haife ki a wannan yankin har kika sani to banda abin godiyo ka ji bugagge ko ni da yanzu nan da na samu mijina zan yi aure in watsar da rayuka na ba wanda zai sake samu na a waya da shi da wannan shashashan da ya ara mun mota daga ganin mace a titi wai ka ara mata mota <laughs> ba akan hanya zan hadu da ke ba lalle gwaldin zan yi farauta ki fiye da yacce ma'aikata suke farauta ta za ka ce za mu nemo ta saboda duk abin da ya shafe ka ya shafe ni kuma ni zan fi saurin kama ta saboda ni yar ta mace ce kawai abin da nake so da kai ba ni nan ba ta kamar yake akwai sauƙi a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tina da ilahu ɗan uwa shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram haram haram haram haram haram haram ni yake in aka ma cuta haram ni in ka yoke ta haram ni in ka zalinta a taimaka mu a bani sadaka saboda manzo Allah kwantar da hankali saki jikinki ya zan saki jikina bayan a gida daga ni sai kai sai gawa Allah ya sa dai kai ba ma'aikaci bane me yasa baki ji tsoron zama na mugu ba amma ke tsoron zama na ma'aikaci to idan kai mugu ne ai na san babu abin da kake nema a tare da ni idan ni jami'in tsaro ne akwai abin da nake nema kenan a'a to me yasa kika bayyana min tsoronki ki da zama na jami'in tsaro saboda ni ban taba wani hulɗa da su bane shi ya saka Kin fi sabawa da marasa gaskiya kenan. Ni ko hanya ma wa'annan ban taɓa haɗawa da su ba. Ka san me dan Allah ka cutar da ni. Na roƙe ka dan Allah. Kwantar da hankalinki ba haka ne manin fata ba domin na samu dukkanin irin dama idan da zan cutar da ke da na cutar da ki. Kamata mu Haram, haram, haram, haram. Ah. AA sifili muka samu ba zero ba. Eh, amma fa ki hanzarta. Dokta da Allah ina neman agajin gaggawa yanzu nan ina so a kamun ambulance yanzu yanzu nan da Allah immediate effect. Okay. Dalla you have to hurry up. da nake so da ke kada ki wahalar da ni kada ki wahalar da kanki kuma kada ki wahalar da shari'a ki muna bayanin gaskiyar abin da yake faruwa da wannan baiwa Allah wallahi ba ni da kashe da ba kinga ba waɗannan bayanan muke bukata da a na komai ya faru bayanin da muke da bukata yanzu daga wurinki ta yaya aka yi ta zuwa ki. <laughs> kinga tsakanin mu bacin mutunci ko cin zarafi lokacin da jami'an tsaron mu suke bibiyar ki kin ce mana yar uwar ki ce gashi kuma yanzu kin zo kin karyata kanki to me hakan yake nufi <laughs> wallahi tallahi ni ba ma gajiyar gemis ce haram haram haram haram <laughs> kin san me za yanzu kira shi yanzu ki sa hands free don yi tagin din shi Lafiya kalau mai gida Ojo. ɗazu nake buga lambar goldin waya ta kashe. Ni ma dai aka lissafin yake tun ɗazan na ta kiran jawwalar ta aka Ai dole mai aiki ɗaya oga, saboda duk abin da ya shafe ka ya shafe ni. To amma kai ya aka yi ma kuɗin kai shiga hannun mace oga? No, zan ni ba gaja ba ne ba yadda za in ɗebi tsabar kuɗi mika mace. Saboda ni ba na jin bashi. haka zalika bana bayar da bashi oi darace a hannunta wani ne garkuwa da shi haram haram haram na ajiye shi a gidanta kafin a kawon kuɗin fansa sai ta sace shi ta ci amana ta taware yar haramci Allah sa ta buɗe wayanta za ta gane cewa zaki baya farauta kura ta tare ta kwaci no kar ma ki walar da kanki ba ta bude ba ai ta san na. matsawar tana cikin garin nan kuma yadda abu da take to kuwa ina take sai na nemo ta yanzu bata ci banza ba ko ta sauke layin sai mun nemo ta duk inda take kin ga ina kike ne yawa ina dan ji in na kike uwa shi yawa ina gidanmu zaka zo ne ko ni in zo mu haɗu ni ba zan zo ba in na zan zo da in kin fito ki jawwalau ne ok oga ba matsala ban san ta ba ban taba haɗuwa da ita ba ban taɓa haɗa hanya da ita ba kuma har abada ni da matsala sai dai in ji wasu san faɗa wacce ƙara ce mun ba matsala so da ba zan da ita ba wai shin taya za mu yi mu kama wannan mutumin wani abu mai sauƙi ne oga yanzu idan muka kama shi za mu yi asarar kama gwaldin da abokanayen hulɗarta ta yaya don mun kama shi za mu yi losing ɗin kama wa'yancan ko sanin wa'yancan ta hanyar bincike a ɗan gajeren zaman da na yi da shi idan aka kama shi ko za a kashe shi ba zai faɗa wanda suke hulɗa ba kuma wannan matar da muka yi nasarar kama ta kar ku manta ban santa a cikin mutanen da suke zama a gidan nan ba to in tambaye ki shin an mazauna cikin gidan nan su waye da waye kika san fuskar su dukansu na san fuskokinsu kuma su ma sun santawa amma mutum ɗaya nake da nan a su shi ma dalilin mun ƙulla soyayya ne da shi dalilin haka na samu nasarar shigowa wannan gida a ina ganin mu ba a hankali mu mamaye su mu kame su a lokaci guda mu ba abin nan a hankali to shikenan thank you akwai sauƙi a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tuna da ilahu dan uwa shi zai yi ma mawa ana son dogon kallo fa daga ko ina har ma daga wajenki haram haram ba fa na son haka fa ba na son bacewar ki ne shi yasa mu haɗu da ɗan sandan nan kuma mun yi magana da shi har ya yarda da ni yanzu kika kawo magana mai daɗi yanzu daga nan ina za ki je gida zan zama same ki bayan sallar isha ki to ba matsala an gama ki sa shi ya firgita mu ojo ba matsala an gama kwam nake bukata a ne kasancewar ki uwata mace kuma wanda laifi bai zai mai miki jiki ba ina matukar jin tausayin ki idan har ba a samu waɗanda suka baki matan nan a matsayin ki rike ta fito gaskiya zargin mutuwar ta zai dawo kanki kuma kotu za ta ɗauki mataki akan ki da gaggawa wallahi ranke daɗe ni ba ni ne garkuwa da ita ba kuskure na guda ɗaya kawai da suka kawo min ita kai ta asibiti kuma na karba shine kawai garkuwa garkuwa ma aka da ita kenan gaskiya ne dan ba su ɓoye mun komai ba amma tsautsayi ya sa na karɓe ta a haka to ke da kike da kemis me ya haɗa ki hulɗa da masu garkuwa da mutane mutum ɗaya ne daga cikinsu yake zuwa sayayya gurina me yake zuwa siya gurin ki na da Allah kwadin ne ashe kemis din naki miyagun ƙawaye ake siyarwa ba magani ba don ke dade ko da za a je yanzu shago na a bincika ba za a samu wata ƙwaya da ake sayar da ita babu ka'ida ba iya kodin din ne kawai shi ma kuma kuskure ne to ya sunan wanda yake zuwa gurin naki siyan kodin haram haram abdulsalam kina da nambar shi ko kin haddace nambar shi tana cikin wayata sai dai kuma tun ɗazu nake ta kiran wayarsa baya ɗagawa ƙarshe ma da na sake kira sai na ji an kashe wayar ma gaba ɗaya kuma ishak ka miƙo min wayan matan nan Mai ya dama kin faɗi. Sai dai in kece mai. Kallon ka fa take yi. Kallo na kuma Rona ce wai ta dawo ne da dansa. Hariya ne daga mata. Ya zan yi dole in sa. Ko kana tunanin dan ka sa face ba zan gane ka ba? ziya uce fa ai gidan addana ba ki gane ta bane ba? Duk da ka sa face max sai da ta gane ka? Ba ku da maza ne a dangin danginku. Ni fa ke kaɗai nake gani a duniyan nan wallahi duk wata mace tamkar maza nake ganin su. Ka tambata? menene wai haka haba salim wannan wani irin walakanci ne to ga wata ir wannan taka tana kira share hawa yanki ban kare me ke faruwa ba dan Allah dan annabi ka rufa mun asiri so nake ka zama mijin mu yanzu cewa ya za a yi kai aure baka sanar da mu ba sai salim yake ce mini kai ma baka san da auren ba sai jiya kin san mu fulani sai a mutum aure ma bai sani ba ta yaya zai ɓoye ni wurin matar sai ce ni matar ka ce ba matar shi ba wace ce wannan babu inda zan je har sai ka gaya min wace ce wannan matata ce ilham me kike nufin aikatawa ne kashe ta zan yi rushe kwanan ina hmm, ɗanɗano mai daɗi wannan ita ce haɗaɗɗiya kuma tsaftatacciyar furen nan tarfai da drinks wacce kowa ke so ina mai tabbatar muku cewa wanda bai sha wannan fura ta rufe da drinks ba to an bar shi a baya ina samari da 'yan mata kowa da kowa ku garzaya rufe da drinks domin samun tsabtatacciya kuma haɗaɗɗiyar furan nan ba wai iya fura kaɗai muke da shi ba muna yin yogurt ice cream da kuma shawarma kar ku tambaye ni a ina za ku samu wannan fura domin wannan fura ta rufe da drinks suna nan a ko'ina da ko'ina a faɗin ƙasar nan. Kun ga tawa, saura ta kada ku bari a ba labari. Musbawu, anya ku akwai mutane a gidan nan? Na barka ka san wani yaran? ban san shi ba kai ka san ni dan uwarka ke daga nan da Allah oh what kamar ni za ka gane kuranka wallahi ni kamar za ka gane kuranka ni ne ubansa ya kamata in kula da al'amuransa me yasa kai hannun ku kai baka da aiki sai shiga abin da bai shafe ka ba kin san jaki ba abin ya damu gwamnati sosai akan rashin kula da ilimin yara. Turban Allah nan ya hana su karatu. Amma su iyayen kamar ba su da damu. Ka fita ka bar mu gidan nan baka bar mu da ko sisi ba. Naman jiki na kake so in yanka in ba yaran nan ko ko a'a so kake rika tura su. Lafiya? Me ya faru? Da mini gidan da ji ciwo. Ina da lafiya yanzu gashi ta kama hanya ta tafi daga ni har shi ba za mu iya faɗar inda take ba. Ya hana su zuwa makaranta wai sai dai su sana'a. Hai! Wo, shek ya uwa ce, ka besi, shigo. Wannan ɗan birin birin ba ta kai ma. Shit! Shitu, shut up! Ina bani bani bale. Ko da ba da niyyar aurenka a cikin zuciyata. Ka sa min niyyar aurenka a zuciyata. Wai me yasa kike irin wannan abu sai ka ce wuce mara hankali? Ba ni da shi. Daga ina nake in ba gurin aiki ba? Aikin kamfani kake? Kai matan na akwai taurin kai. Dan kowa ji daɗin inuwar gemu. Bai kai mu ba. <laughs> ¡Me na bai wuce a ce yau ka sai garin nan gaba ɗaya ba yanzu gonaki nawa suka rage min a garin nan da ban mallake su ba to ran kai daɗe a garin nan har da wanda zaka sa a gaba kana buƙatar ka ganshi a rana ba baka ganshi ba babu wannan mutumin da izo i karɓi kuɗin nan mu mun san bai da kuɗin biya yanzu a ba shi ita zan je in kwaɗa masa nan cinikin biri a sama shi ke samu kwaɗaicin ɗan kasuwa yawo a rana lissafin mai kuɗi da talaka baya zuwa iri ɗaya domin ku a koda yaushe ƙididdiga su ba iri ɗaya ba mai kudin ƙauye. Nan fa yanzu da Allah zai sa nan yi stadium tambal daga turai fa za a rinka zuwa nan ana yin wasa. To ka samu da za a yi? A kumbiya kumbiya za a yi. Ni so nake yi. Eh. Kana tin gwamna. Eh. Sai ka dora ni kansila. Ko ba a zaben ba. Fi'i za a baka. Ga gwamna ga fi'i. Allah ƙara lafiya. Ba rubutawa ina neman talatin. Yana neman dubu talatin. idan na baka dubu talatin zaka dawo min da dubu hamsin ba mutunci ne ne da yi bakan kuɗi ne ya yi amfani da arzikin da yake da shi yana shata layi a cikin unguwarsu ya yi amfani da arzikinsa yana shata layi ga dukkan wanda ya tunkaro shi mai kudin ƙauye na yi alƙunan da inda yake ajiya yadda gyaran baya kudin makari ne wani irin gari kuma kai wani lokaci ci da kai bai karamar hukuma ah. wallahi tallahi mai gida ban san ya shigo ya dauki abincin nan ba alhaji ne gatan ka taka wanda kake so kai abin da kake so a garin dalai malama ki debo kayan ki mu tafi ka zo har cikin gidan mu to karki ki fito ba zan tafi ba a buɗe a buɗe rubutu kenan wa rubuta akwai sa hannunka mai kudin ƙauye bakin ciki jahilci da kuma tantagaryar rashin mutunci mai kudin ƙauye ka san muna bin babanka bashin gona biyu gonar da yake noma ba tashi bace ta ce in ya noma a raba kayan abincin uku i kai biyu gidan alhaji mun kaila i riƙe ɗaya ka san da haka mashiryin shirin suleiman marshal mataimakin mai bada umarni ayatollahi tagi bada umarni kamsu sumati hey man ai ta ba'una ni ne nan hukumsa sai gota kwandigi lo malibiya allah ta rizki wa rizki ƙwanono mai kuɗin ƙauye. Ku yi subscribe ku danna ƙararrawa a channel ɗinmu mai suna Tage Entertainment. A nan ne kaɗai za mu fara saka muku shi duk ranar Laraba. Misalin ƙarfe takwas na dare. Mai kuɗin ƙauye. Mai kuɗin ƙauye. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu ɗan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa, in ka ji kishi ka sha ruwa. Haram, haram, haram, haram. haram haram